sai dai a sake wani tambaya don ta sosai wani ya ce ya ne hukuncin wanda yake ya ba tare da makinan a da wani ba shi da ba yi ko ma da makinan abin da ba a yadda da shi shi ne a shiga cikin mutum ba a tambaya ta ita ce tambaya da mutum da yi wani da ba za ta yi da ba su ya gana wani kuma ya tsira wa musamman wanda ya zo sallar kuma a kare ya samu an ya a cikin ya kafara harama ya zauna to ya kai kallon a sa a masu inda ya ku ƙarshe wuce shirka a kudu zai je ya salli na gurma. Salamu alaikum malam shekara ta goma ina fama da matata mai ciwon shekaru malam kuma akwai wani taimakon da za ba ni kan cutar wallahi ba na ba na ba na rukiya kamar da ke na faɗa akwai malamai na masu rukiya ina ganin shawara shi ne a neme su wanda su ƙwararru ne akan abin da ya shafi harka ta rukiya da kuma cire aljanu in aka same su su za su ba da shawarwari masu kyau kuma shawarwarin Allah da in dai masu tsoron Allah ne kuma sun iya aikin Allah yadda za a samu nasara sau da aka shawara ta ke bayan nan kuma a yi kokari a yi ta addu'o'i domin yawan addu'o'i suna koran aljanu kuma suna maganin dukkan matsaloli da aka sani kuma sannan a dinga tsare azkar in ana tsarewa ana yi daidai ya kamata a sake mai sa himma kar ka ce wani na yi na yi abu da ba yawanci kai mutum yana cewa na yi na yi da abu da ya mutu wata kila bai daidai ba a kasa barka ba ya ƙarshe ce assalamu alaikum Allah shiga wa zamana ya sunan malamin da kace wanda ya samu alamul jin cikin kitabu suna jiya na faɗa kuma akwai ɗan uwa da ya karɓi takardar da take hannuna na ganin mutum ya buƙatar ƙarin bayani ma yanzu takardar sai ko da kwafi akwai komai يوم الله تبارك وتعالى وإذا فعلنا فاحشة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها إنه مستقى وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا وفريقا حق عليهم a abin da mushrikai suka kirkira wa kansu na tsari na cewa sai abin da iyayen suka yi shi za su ko da iyayen za su suna kan tabbarki wanda ke ba daidai ba a gefe guda kuma sai a yi bayanin tsarin Allah da tafarki Allah sai ka haɗa shi sai ka ga wanne ne ya fi dacewa kai kai wanne ne ya dace kai ko shaka ba tsarin Allah shi ne ya dace Allah ya ce wa idza fa'a al-fahishatan su wa'annan mutanen da aka yi bayanin su a baya batattun mutane idan ba a yi fa'alu fa'ishatan idan suka aikata aikin albasha, in aka rufe su suna aikin albasha kamar dawaki suke yi kira kamar zina kamar aikin mutanen annabaru in an tambaye su faru sun ce wajen na alaiha a ba ai iyayen muka samu akan wannan taron wannan ita ce wanda suka farko hujjar suka bi kuma wallahu amara na biha sai ya yi Allah ne ma ya sa mu sai Allah ya ce kun ka gaya musu inna Allah la yahmuru bil fahsha sai ya ka magana iyaye da suka ce sun samu iyaye da tabbas zai zama gaskiya cewa wajen na alaiha aba amma magana Allah akbar na biha sai ya ka musu rafi ya ce kun ka gaya musu inna Allah la yahmuru bil fahsha Allah bai baya umartar mutane da su yi alfasha a tabbuna ala Allah ma la ta'lamu ƙarya za ku yi wa Allah ku faɗa abin da ba ku da masaniya a kansa ba ku da wani ilimi da aka saukar muku na cewa Allah ne ce sai shafi farko wannan bai dace قل يا مسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربي بالكذب abinda Allah ya umarni da shi Ubangiji na shi ne adalci adalci kuma shine yin abu daidai sanya komai a mazauninsa wa in wujuhakum inda kulli masjidin kuma ku fuskantar da fuskar ku zuwa duka wani da ake sujada inda ake bauta wa Allah wa zuwa mukhlisina lahu kuma ku bauta wa Allah kuna masu iyakance bautar ku gare shi kawai bayan shi ka wanda ku bautawa kama ba da kamar yadda Allah ya fara halitta ku da na za ku dawo a sakamako kama ya abu kamar yadda Allah ya halicce ku wasu muminai wasu kafirai da na kowa zai koma a cikin ku zuwa ga abin da Allah ya zana masa ya tsara masa bari gana da wasu daga cikin ku Allah ya shirya da su wa bari kan a alaihim dalala wasu kuma mata kalmar mata ta tabbata a kansu me yasa ina mun takaru shayatin awliya domin su din wanda mata ya tabbata a su sai da su shekaru a matsayin majalisar galamar su mataimakan su abokanan su min nunin na cikin tsari Allah alhari Allah ne kamata ya zama mataimaki masoyi na duniya wa ya sauru na an abu mutane kuma matsalar su a ganin su ma a haka su suna kusancewa wa shirye ne wannan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin nan الإمام أبو جعفر الطبري الله يتمتع برحمه في مجامع البيان يكفي سوى أبن الآية من تكي سؤال وأن الآية تفرقوا إلى فعلوا فاحشة يكي أي وإذا فعل الذين لا يؤمنون بالله الذين جعل الله الشياطين لهم أولياء وإنهم يصارعون عند في إيمان الله وأن الله يسلم الشيطان سكر المسلمين أبو كان مسلم idan suka aikata barihan min al-fi'l dukkan wani aiki ba kyau wa huwa al-fahisha wanda shine abin da ke shi da al-fahisha da cikin wannan aya wa zalika kuma wannan alfashar da Allah ya faɗa in an ce al-fahisha wa ko mai la fa'al fahisha in suka aikata wata alfasha muna buƙatar mu san wata alfasha ce sai ce wa zalika ta'arrihum lil-fawahish bil-bayt shi ne suna fitowa su yi tsawa su yi tsirara to lokacin da musulunci ne su aka kalli shiga kan mutanen amma aka ce me yasa kuke yi tsawa su yi tsirara wata jarruke yin lahu suka cire kayan su za su yi tsawa su yi fa'udu ala ma a taunin kalini idan aka yi zarge su akan abin da suka yi na mummunan abu Mai kalbi ne sai da yin wa'uti ko alai aka yi su rarauka aka yi su ciwon bari aka ce dan ne za mu dawa ki ne rara ba ne kamata ba kalu sai ce wajen na ala mithli ma na ala ba ai iyayen mu ba mun samu suna yin dawa ko rara za ku hana mu abin da iyayen mu suke yi ne mu ce ba za mu ba fa na hannu ba an yi ma kanu ya kalu mu ai abin da iyayen mu suke yi shi ne ubangiji subhanahu wataala ya ce a afwan da imam ibn jarir tabari yake fassara wannan fadin Allah subhanahu wataala sai suka ce wa naktazi bi hadhihi muna yin koyi ne da irin shari'a iyayen wa nastannu bi sunnati ko muna kwaikwayon sunnar ne wallahu amarna bi kai Allah ne ma ya ce haka فنحن نتبع امره فيه كما من امرنا الله نحكي فنحن قال abu biyu abu na farko sun yarda cewa asalin wannan aikin iyayen su ne suke yi kuma kowace bid'a kun ga mai yin da suka taba shi sai ce shi ma haka da ana yi ai dole shi kan yarda to kuma in ya ji daɗi ya ji daɗi daga baya ko aka rika ruwan hujjoji sai ma ya nuna cewa Allah ne ya ce ma ya to kuma duk yadda zai ya bankara na sai ya yi kokari ya samu shi ba har da za ka kare shi akan cewa Allah ne ya ce ya ابن الجميع يقول الله جل ذكر وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا تيجي بيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل كبيع يا محمد لكم إن الله لا يأمر بالفحشاء ألا بايع مرتب أي الفحشاء أي لا يأمر خلفه بكبائر الأفعال ألا بتاثر halittar su su yi halittunsa su yi wani aiki mummuna ba wa masawi na da aiki mara kyau in dai ka aiki mara kyau to ba ruwan Allah da shi Allah bai taɓa cewa a yi kiɗa a masallaci a tashi a yi tarawa ana agaji ba in ka ga mutum yana yi to ba shi ya nemo a masallaci in haka ne zai rubuta tsakanin masu rattashewa a waje da masu rattashewa a masallaci sama albasha ce وقالوا سكرنا بحب الإله فهل أذكر القوم إلا الفزع متاع علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار وأن ويرقص في الجنة حتى يقع ويشبعه النار حب الغنى ويأتي لو سليت من صدع yadda za ka masu kiɗa a masallaci suna gaji suna ta hayyacinsu القرآن an karanta Qur'ani da سري الكتاب فأكثر لا خيبة لكنه في الفراق ساك الله وأتى الغناء فكالحمير تناهض والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شادد فمتى رأيت عبادة بما لا in ka tabbata sai sai to أي iyayen mu masu ne kuma iyayen kowa ya san mutane kirki to mun ji su kowa ya sa su sai ce ba a ayata ai Allah ma ya ce ai sai sai maka ka duba akwai hujja akwai kaza akwai hujja akwai kaza akwai hujja akwai kuma ba ya karanta hujja Allah ya a أتقولون أيها الناس على الله ما لا تعلمون يا قلت ni kariya ya kuru irin da da ke cewa abin da Allah ya ce an atarmuna ala Allah annahu amarakum bil ta'ati kan ya ba ku Allah ku rawaito cewa Allah ya ce ki tsare wa tadarrud min al-thiyab wal libas lil tawaf Allah ne ya ce ku tsara kayan ku ku yi tawafi sirara to anan abin da ya faru shine sun kasance a da kowa yana alfahari da irin abin da yake da shi su mashirkan makka suna alfahari da ka'aba da Allah ya ba su Don haka ba ita a za su ba duk wanda ya tare su a hanya to za su bari sai ya zo ka'aba da shi ma zai zai zan taba su dan haka zai zanto ba wanda yake tare su a hanya a waje sana abu da sai suka yi ka'aba ta zama wani waje na tattalin arziki sai suke tare da tufafi sai su samu tsada sai ce duk wanda ya zo bai sai ya dawa shi da kayansa ba sai dai sai kaya a wajen idan kuma ba shi da kuɗin da zai sai kaya a wajen sai dai ya dawa shi da har ta kai ma za ka ga mace ta taho abin tausayi ba ta da kuɗin da za ta sai ji babu dole sai dai ta cire kayan ta ba ko ba za a bata sai da kun san mushrikai ma suna dawa da mijin ana saboda akwai gumaka a lokacin a cikin da'awa sai ta cire kayan nata sai ta ɗau hannunta ta sa a gabanta ta rufe tana kusa tana kewayawa tana wasa tana al-yawma duba ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu bala uhilluhu اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا minhu bala uhilluhu sai ta ce yau dai wani bangare na ta zai fito a san komai ko kuma gaba ɗayan ta zai fito a mai shi to duk abin da ya fito a cikin da aka gan shi in aka kalla Allah ya tsaro ya ce tun a jariya suna da kunya kan ta take ba haka za su tana wuce to kuma har bayan ma lokacin al'amura sun ci sai suka zarce da yin haka kawai su ma sai zai cire kayan sa tsirara ya dinga kewar kakin Allah ba kunya ba tsoron Allah idan aka yi magana aka ce dan me suke yi sai sai ayyuka Allah fa amara halina ai Allah ne yake da Allah ya ce ka ga musu qul inna Allah la ya'muru bil fahsha'i ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun al fahsha asalin kalmar al fahsha في الاصل الصفه كما ابن عاشر ابن عاشور الظاهر ابن عاشور يجي فلا في التحرير والتنوير يجي سوى wa idza fa'alu fahishatan da Allah yake an fahisha yace fil asali sifatun li mawsufin mahruf asali an shafe sunan sai aka bar sifa kamar misali za ka ce abubakar baki misali kaga abubakar shi ta ce ko in ka shafe abubakar ɗin ka bar baki har yanzu za a iya fahimtar da kake yi musamman an san dama abubakar ɗin baki haka ne alƙur'ani mai girma sai ka cire kalmar alƙur'ani sai ka ce mai ƙorin mai girman nan ai an san mai girma to shi ma fa'isha ta ɗin akwai sunan da aka shafe wasu abin da yake nufin shi sunan da aka shafe ɗin wa'iza fa'alu كلمة فاحشة أنت تعرف تقول أي فاحشة وليت الموب بين مرة تهدي مرة كنة ثم نزل الوسط منزلة الجسم لكثرة دوران جنبان ما كان ينسو ملا بتاع الفاشا ملا تفاحشة بس أنا بتاع أبن بس أي سونا تفاحشة تجيب الفاحشة أشاد يجيب الفاحشة تجيب الفاحشة saboda yawanci an saba ma ne haɗa sifar da masu ne fasarar tilfahishar da isman lil'amal zami da aka daga karshe ma sai zan to a filosofi na yare inda aka ce alfahisha to duka da ba a so wanda ake zargin sa wayan shaqqatun min al-fushi حتى تكرر ان صار شديد على الفرش الفرش هو بضرب الفاء حتى بضرب الفاء ان متى رفع الفاشع تجرى الفرش وهو الكثرة والقوة في الشيء المذموم شيء عبدي يوعى ولا باع اسمها دعوا لي يوعى ولا باع اسمها انا شيء الفاحشة جزاء الامام الراغب ابو ابن سيدان ibn sira abul hasan kenan ali ibn isma'il al-murti wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da da takwas jauhari a cikin as-saha ya kanto daga gare shi ce da kyau na magana na zance kenan ko kuma na aiki na ka albasha ba wai a shari'a ce ka isa duk abin da ba shi da kyau za ka iya cewa da albasha abba bai Allah ya tsarka da rahama ibn jarir yake cewa وأصل الفاحشة الخروج عن الحد أصل كلمة الفاحشة أو جنب العربي شيني أبي يقص يدعي بعد الساعة ومن شيني يوعى يعني في أصل فخش يا يوعى يا متبونا يا متبونا wannan gida abu ya wuce awon ka kama a zoyi maka kuci sai a maka ta dogon rigar da ta wuce sai a ce fafishan ta yi yawa mana an yi maka cikin ya fi ƙarfin ka fi kulli shi da aka shi yasa idan mutum yana da tsayi ai tsayi mahallu shi ne ko to amma na nasa ya wutar gona da shi sai a ce a ƙauyilul fahish zankale shine alfahish ne asali alfasha ne shine wuce gona da iri tsayin nasu sai ya wuce misali shi yasa ya zo a cikin ashama'il muhammadiyya cewa manzara su sana laisa bin tawil alfahish wala bin kasir almumakkir ولكنه ربع أن السماء بعثوه من إنسان كليل wanda ya tsaro na da ni shi ta yi kai da yake zuban da ita wannan mata sai yake kwatanta ta da irin canta التي تصد وتبدو عن أخيه وتتقي بناظرة من وحش الوجرة نصفه وتعطو برأس غير شأن كأنه أقارب رب أو مساوي في إثره إيش فتن طويل عن إثره وجيل كجيل الريح ليس بفاحش بغاية الصرف ولا بمعقد إيش وجيل يارك نسيك الشاوة كعتد والمريح ka ji kirji yadda ka san irin wuyan nan na barewa Laita bi fahishin amma tsayin sa bai wuce gona da yau kaga laisa bi fahishin asalin albasha ne yace idan ya nasarto in san miƙar da shi yau ita barewa akan samu barewa da in yi kan da wuyan su sai kallo bayan ta to kuma ce in dai ba aljana ba ce ta san kan da wuyan ta iya wuya su ta kallo bayan ta kaga ai an yi ba a yi a rasa ba ya dawo to shi yasa sai mun zai kan da ya ce laisa bi fahishin ikirara wuyan nasa bi wuce misali ba idan iya nasatu an nasu asali shi ne mikar da in ta mikar da shi wani mun nasu ka mikar da zuce ka kai shi zuwa ga asalinsa wanda ya faɗa ka faɗi irin yadda ya faɗa daga na samu an nasta wacce malami yake zama a kanta saboda tsayinsa إذا هي نصبت ولا معطل فهي حتى ضاحك الذي أصيب باب كائن هذه آخر الرسالة لا ولا معنى الفاحشة أصل الشيء تقولون عليه daga shi ne duka abin da yake duka abin da yake ya wuce gona da iri ana kai kansa alfahisha to wajen tabbatar da ma'anar wa idza fa'alu fahishatan shine ne imam ibn ashur Allah ya nasa da rahama yake cewa wa ghalabat al-fahishatu fil af'al ash-shadidati al amma yawanci aka ce alfasha ana nufin abin da munin da yi yawa وهي التي تنفر منها الفطرة السليمة تلك أقول لك تنسيوا أهل التقى أدب بعد أن تنجميع وأن بن ذلك إجرس da وجوز الدباشر أنفعني لا إجرس الفاشا ma كان ne a shari'a ma. alfasha ne auyan shau an ha zurrun ko kuma abu da an yi shi zai iya cutarwa wa fasadun zai haifar da ɓarna bai haifi a ba a ahalin ƙulun rajina ta yadda duk masu kalma ko da ba masu addini ba ba sa so wa yunkiru ha ulul ahla masu hankali ma ba sa son sa wa yadda hayi ba'iluha minan nas wanda ya aikata ma ya yana jin kunyar mutane kamar shan taba sigara da shan taba sigara alfasha yake ba zai iya shigowa cikin masallaci da sigara a hannu amma da dai gaskiya wata ba za ka iya shigowa da cikin masallaci zai an aula shi ne ka sha aula amma masallaci kana shan ba zai ce maka dadi ko ka tau kana sauna cingam ko alawa sai ka gama ka sai ka aji wani ka gaba albasha ne duk abin da ka samu mai irin ko wani abu bambara kai ko ba ka ko rashin shirki duk zai iya ɗaukar albasha shi ne ba da misali na shi misalin da za a kaban karuwanci karo za mu sai karuwanci sai karuwanci wani zina kamar zina walwa kamar kunne ya'ya infanticity mutum ya binne yan sadare yadda ake yi a jahiliya kaga su ma din suna jin kunye wasariqa kamar sata sun ينتهي ثم ينهى عنها الشرائع ثم تنهى عنها الشرائع الحقة duka shari'o'in da suka zo na gaskiya sun hana wannan aiki su wannan shine albasha wa nufin al'ara'a fil hajji kamar misali a yi tsawaki tsirara a aikin hajji وترك تسمية الله على الذبائح كما أرجو أن أبو الله وتسمى الله وهي من خلق الله وتسخيره والنفاع واستدلال أمام الندامة تتوسل في أمر موسى الله ونسأل الكرة عن الباشا الإمام ابن الجوزي جمال الدين كينا أبو الفارس عبد الرحمن بن علي ابن محمد بن الجوزي الله يتنفذ العامة ولا يسلكها تقريبا لتسعين تفاقين a cikin littafin tazalin masir fi ilmin tafsir wanda littafi ne mai mahimmanci ga ɗalibin ilimi wanda shi yi zazzalin masir in kana so ka ji maganganun malamai tun da kan sahabbai har zuwa ƙasa akan aya to shi da ma bude ke in ya kawo ce wannan ayin sabani akan fassara wannan lafazi zuwa ƙauye, kaza ƙauye na farko shi ne kaza wani da wani suka tafi ƙauli na biyu har sai ya kawo akwatin kaza da ɗalibai ya kamata su samu zaɓi da kirki tafsir yake faɗin Allah wa idza fa'alu fahishatan idan suka aikata aikin alfasha yace fi man dunya bi hadhihi ayati salatatu aqwal akwai wannan uku suwaye suka aikata aiki na alfasha na ɗaya ce annahum alladina kanu yaquluna bil bayti qurana wanda suke dawafi wal dan haka abin da alfashar take ciki a wannan wannan ayar in za ka fassara ta idan fa a nan abin da take nufi shine kashaful aura bude bare da da duk mutumin da yake bude tsaraicin sa da yake tsabawali a tsaye a waje a gaban jama'a tsaraicin sa yana yana za a kira shi ya albasha matan da take ba ta da kamun kai za ta ɗaura zani kuma ta zo ta yi abin da ake kira wawan zama sai a ce ke kin yi albasha ta ko ce kada ki albasha to da wannan ayat ta zo da fahisha kuma abin da ake nufi da fahisha shi ne buɗe tsaraici da ka idan mutum ya ga fim na ba kama zai iya cewa wannan fim ɗin albasha ne ko mutunan ba za a ce wani albasha ne to da Allah ya ce wa ba a fahisha kuma yana komawa zuwa ga buɗe al'aura da tsaraici wannan magana an rawaito da sa'id ibn zubair da abdullahi daga abdullahi ibn abbas kuma an rawaito ta daga mujahid da zaid ibn aslam da suddi magana ta biyu kuma abin da ake nufi da wani gafa a rufa ishatan waɗanda suke sanya wasu dabbobi su ce ba za a yanka su ba za a hau su saboda wannan ta zama sahiba wannan ta zama wasila wannan ta zama hana wannan ya zama hani wanda mun yi bayanin sa a tasirin na baya wannan ita ce alfasha wannan an rawaito wannan ma'anar daga abu salih zakawan salman daga abdullahi dan abbas allah ya kare da shi magana uku kuma wai za ku alu fahishatan annahum humul mushrikun duka da mushrikai ake abin da ake nufi da fahisha kuma ne shirka wannan magana ita ce magana hasan al-basri da kuma imam shaukani da abubuwan da aba to magana ta ce da ta kare imam al-basri allah ya tsanta da rama yake cewa abin da ake nufi da wanda fa alfa shaddan din nan mukaddara abin da ake nufi da ita shine wayanda suke yin tsawaki tsara kamar da muka fara da su har sai kawo wannan magana da koro magana da hadisi da sinadar asar da sinadar sa قال حدثنا سعيد بن مسروق بن سيدي قال حدثنا ابو محيا عن منصور بن مجاهد قال واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها يتي كانوا يدخلون في البيت اناسا يقولون نطوف كما وجدناهم امهاتنا ان سنا من سعادنا ان كمان لكي انتم ما تفك حسين فتضع المراه على طول نزعه او الشيء سيبه الاسلام ثم قوها امسكت ساعه فبنت على فتكون فتقول تسعة اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أكله فمن يقول ما بين إسناد السزوع الرجالي السدي الشعبي سيد بن جبير لعبد الله بن عباس والسنسي لا فولنا أن تسع الفاشا أما أبنتي سبحانه وتعالى يا إما كان الفاشا فأوي تبع القرآن كما الفاشا كانوا أسيرا siga ta farko ta zo da fa'ishata kamar yadda kuka ganta anan fa'un da alifun da ha'un da shinun da kuma ta ne fa'isha ta zo a wurare sannan kalma alfa'isha kuma inda aka sa mata alif da ram ita kuma ta zo a wurare biyar sannan kuma ta zo da ma'ana da daga daga shi kuma ta zo a daga biyu kuma mun haɗa biyar ga hudu ta ga biyu goma sha ɗaya da duka in za ka bibiye su za ka duka ma'anar su ta kunshi waɗannan abubuwan dai da muka lissafa wanda don mu san mece ce alfasha a wuri na farko ta zo a cikin suratu ali imran aya ta ɗari talatin da biyar a ubangiji subhanahu wa ta'ala يهدي وسائل الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض واعدت المتقين الذين ينفقون في الصدقات والطهارات والكاظمين الغيظ والعافين عن النار والله يحب المحسنين والذين اذا نعم والذين اذا فعلوا تفضل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والذين سباين الله سوني وإن إذا فعلوا فاحشة in suka aikata أيكا أيكا wannan ya nuna bayan Allah ma takan ƙure su yi aiki na alfashi ba ya ce da mutum ya ji gina wanda shiga aljanna na wanda suka gina suka shiga aljanna amma dai su shiga aljanna da laifin zina ba sai da Allah ya yafe su kuna aljanna idan an musu hajji an tsarkake su don mutum ya ɗauki ko kuma ya gudu ba a mai ba wallahi shi ma ya tuba Allah zai samu tuba tun da fahisha da aka faɗa a nan duka wani aiki da ka sani mummuna wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zakaru Allah tun Allah fastaghfiru li dhunubihim wa a Allah Aka ubangiji zuwa wa ta'ala ya ambaci wani mummunan aiki a cikin suratul nisa da suna fahisha Allah ya ba ta ce wala tankihu ma nakaha na wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad zalam innahu nisa wala tankihu ma raka aba'ukum min nisa kada ku aure matan da iyayenku maza suka taba aure duk wanda baban da ya aure masa to matar ta haramta a gare shi illa ma kan sai dai abin da aka yi a baya tunda an samu musu da suka taɓa yi wannan an yafe musu innahu domin auren matar da uba ya haura kana fahisha dan albasha ce kare albasha ta zai kenan ko to ko shi mutum ya yi inda ya tuba Allah zai karɓi tubarsa وما قسم كما تشيني من الله سوسي وصاع صليل أسبيلا كما مقوما تامنا تولد يقص كل عيكة ورنا الفاشاك سيع الفاشاك وإذا سيوانا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وبشكل من ذريعة أو من ذريعة بشيني يلقى وردي فرعا فمن سيع الفاشاك وهو سباع الكلام ita ce wadda ta zo a cikin suratul isra a cikin wasiyar da Allah ya faɗa wa qada rabbuka an la ta'budu amma kashi Allah ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kun ga zina ita ma alfasha ce da haka nawa kenan wato daya cikin al-imran والذين إذا فعلوا فاحشة أي في سورة النساء ولا تأتوا ما كان آباؤكم من النساء إلا ما قد إنه كان فاحشة ومقتا سيتقولكما في سورة الأعراف والذين إذا فعلوا فاحشة سيتقولكما تكشي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة gaggawa da masu sauran shi ake kira harci da aka in ka zo daidai wajen sai ka ko a kake ma ma ala wannan da ce maka to nan kan gidan hudu ne su hudu ne sai tana can a cikin ala a can cikin izinin nasar shiruna ɗaya kuma tana nan a cikin suratul nisa'i a shi ma dai a cikin nasar shiruna din inda ba tsallaka an shiga wa musa na tsara wa musa na ba sannan kuma ta karshe tana cikin a'a cikin izinin ba ma kana da aure sannan kuma ta can ƙarshe ita kuma tana can a mutum musu da hannun da a kunnan cikin su da ya asira ya asira da ya wani izufi ne kina eh awalan ya ko a cikin aku kare da ba awalan ya a cikin wakarar ba da tattabiru da ayi cikin suratul nahl izufin yana cikin suratul nahl amma da ayat tana sannan wacce ta zo da alif da lam kuma ba su kuma guda biyar ne ɗaya tana cikin suratul nisa'i za ta shiga wacce ba ke fatiha ta shi ke farkon shafi ne a hauri wasu mini za a gaya maka shafin hauri to karatu mana wallahi ya ce na واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم اللاتي واللاتي يأتين الفاحشة منكم من نسائكم duk da ba da kuka samu sun yi alfahari ta tattalin zinafi na kai tsaye ma ba da mutum jima'a da zuwa ake yi فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فليموا شهدوا فإن شهدوا عليهن فإن شهدوا إن دي أكا شيء سوى أن كان سنين زنا فأمسكوهن في البيوت حتى من الموت أو يجعل الله لهم سبيلا ولا تلك الفاحشة وسيتم مثلا في سورة الأعراف ita kuma ta yi ta ilimin ko shafa. Tunan ولوطا إذ قال لقومه ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد lokacin da ya ce da mutanen da hakika fa ku kun kasance kuna aikata alfasha ne alfasha kenan kawo fashuwa a kama kan Allah wa jana wa yaku shine namiji ya zai wa ɗan uwansa ne kare kama alfasha ce wannan ita ce alfasha ta biyu tana a cikin suwar da a ta tamanin sai kuma suwar sunu ita ma a baka izini ko shafi ko kuma nan ba lamba aya ba aya dai ba a rike ta gaskiya ana iya yi amma dai sai kayan yi kane kan shi kake iya rike ba akwai matan bai suna iya rike wannan eh, idan kana neman ayar da alfahisha ta zuwa cikin sautin nur to tana nan a shafin يا الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان شر او وما كان عندكم خطوات لا من خطوات الشيخ. عشان خاطر بعض الرجل مش الآية حقيقة إن الذين يحبون أن تشيع إن الذين يحبون أن تشيع أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم alfahishatu duk waɗanda suke lalle hakika waɗanda suke son zina ta yaɗu fillazi na amanu ga mu'minai saboda duka ɗan iska su suke kowa ya zama iska munafukai so suke kowa ya zama munafiki to wanda suka yi wa Aisha Aisha sharri Abdullahi ibn yi ibn Salul abin da yake so a ce gidan Annabi ya gurfashi Allah ya ce to duk waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a cikin mummunai to su sani cewa azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su tun a duniya za a yi musu hajji kuma a kunyata su a wulaƙanta sannan kuma ala ya Allah ya su a wuta والله يعلم وانتم لا تعلمون. هنا تسال الفاحشه تنوي في نعمه. kawai ko ana rikewa ko saboda almajirai na san nake cewa da aron ba saboda a dinga tunowa wataƙila wani kafin ma mu tuno shi ya tuno sai alfahisha ta hudu ita ce da take cikin suratun naml فإذا ما يأتيك ما كان جواب قومه دجف ما كان جواب قومه لكن قالوا الحمد لله to shi ma dai wani mutane ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. والتي تقول تسكت الشيخ مثل سورة العنكبوت آية 27 إذا ما irin wannan sai ta bayani akan mutanen annabi nuhu da haka in ka tattara da ɗaya sun zama biyar na ko magana akan akan alfasha ta mutum ya zai wa namiji ya zai wa ɗan uwansa namiji ta cikin suratul la'awa ta cikin suratul naml ta cikin suratul ash sai kuma wancan sai na cikin alfahisha ta misali ko ta cikin suratul nisa sai kuma ta da nan da zai ake kuna an tashi alfahisha الذين امنوا تسجنوا لقالوا سنزم الجيل كلمها مساء سيكما الفحشاء ولكن لا تفرقوا لنا في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي البر يعظكم لَعَلَّهُمْ تذكرون أكيد الله ينقوم مني إن الله يأمر بالعدل داري آدم والإحسان ثم أي كوتسا وإيتاء ذي القربى كما أدنك الهيري لأن هو مقصدا مقصدا وينهى عن الفحشاء كما ألا يحمل دكا من أيكي مبيونا مرة قال الفحشاء والمنكر الأيكي والذي تعبيكي وأن الله بايع الفحشاء والمنكر ذكر الخاتم بعد العام والدينا هنا مهمة المنكر تقول تأثير الفحشاء في الفحشاء كتشكيل في سورة العنكبوت اتل ما أوحي إليك اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذكر الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون آية أربعين للجنة ubangiji sa wata ala ka karanta wa mutane abin da aka yi wahayi a zuwa gare ka ya kai annabi sallama na littafin Allah kuma ka tsaye da sallah domin ita sallah tana hana mutum aikata alfasha to idan mutum yana son ya tsira daga aikata alfasha to ya yi sallah da wahala ka ga mutum da yake sallah kafin da nakin ya yi bakar mutuwa gaskiya ka haka sai dai ana iya masa doron sako saboda shi sako yana da shukunci amma dai in ne mutum zai rika sallah kuma ya dinga yin ta daidai to ana yi masa fatan shirya, Allah wani ya ba mu yi ba sai dai sallah wahala wani zuwa ta ce wasta inu da sabri wasu salati wa inna halar kabira tana da wahala illa ala tashi masu kushin ne kawai suke iya zargewa su sallah to da ita sallah tana da sirri da yawa wanda wanda ya rike ta wanda ya saba da ita shi ya sanya da shi kuma sai ka nemi taimakon Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala zai tura ka akan shaytanin da ba ka yi sallah wanda da cikin sallah yake cewa ka batna ibadata shaytan shekarar ishirin muna gogayya da ibada da sallah in za mu sallah sai mu ji dai haka dai kamar dai zuciyar ta mu ba za ka tashi su, ba za ka tashi ya mu dai ya ce amma yau kuma mun ƙara shekara ashirin ke ni tufan arba'in ce wata su ya shirya da shirya ta dan tufan shekara ta ashirin ke nan ba abin da nake jin daɗin da da sa ba za a sama da zara a biya al'amari ya zuba zuma sai ce a rashin biya ya bilal bilal a yi mana kiran sallah in aka shiga sallah to an zama. Allah ya sa mu cikin bayan sa masu ɗaunar sallah ke baya ya tabbata a cikin hadisa Allah ya kama su Allah ya kare ta a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a cikin cewa laysa mu'minu bi ba'an musulmi na gaskiya in kana so ka ga musulmin ka duba ka yana yawan sukan mutane komai da suka wala mutane da aiwa na ya ce kaza aiwa na ya ce kaza to mu mu'mini baya waɗanda an kuma mumini ba ya kinuwa hankali kinuwa a bakin mumini har ina nan ba shi ba ruwan to dole sai ka kine wa fir'auna bayan Allah ya kine masa wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawm al-qiyamah ka karanta ta Qur'ani da ita an ba ka kine wa fir'auna ba shi ke nan zai zama kinan ne ba shedan Allah ya kine masa amma sai ka zauna dole ka ga duk ka kine wa shedan din fa ka mai da abin da Allah ya faɗa ni? إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله Allah ya tsine masa albarka to ba dole sai ka zauna ka sake mai mai ba ya ishe ka kan da alqur'ani munafikai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ya ya ya tsine musu ba Allah subhanahu wa ta'ala ce baluni inannu alaina ma tuqibu ukhidu wa qutilu taqdila haka mumini na gaske baya yawan tsanuwa balle kuma har ka kai ka tsine wa ɗanka ko ka tsine wa ɗan uwanka ko ka tsine wa ɗan uwanka musulmi ko ka tsine wa ɗan uwanka ma hatta ahlus sunna wannan gaskiya ba ne ba ne idan ya zama dole sai ka yi tsinuwar to ka tsarin da addini ya wani tsinuwa kuma ba lalle ne ke tsinuwar ta ci ba matsalar kenan ma to ba mun ta kafura ba kuma in dai kai tsinuwar sai Allah ya tambaye ka ne ta kai in kuma ka tsine wanda ba nan ne sai ta dawo kanka maza ta ana ta ba an tsine wa kun ma ce a sauke maka kayan dan ba za mu tafi da shi ba saboda matsalar nuwa ce to amma kuma da muka dinga tsine wa shugabannin mu muka dinga la'antar su kuma karshe dai la'anar kan ba ke dawo shi ke nan sai ga Allah ya mai da koko mataki نزول تشمع هذا يعني هذا على سلامة الدين وضع الرجل ليس المؤمن بالطعان ولا اللع ولا لعان مو بقى ولا اللعان مو بقى تنشر الدين وضع ولا الفاحش ومؤمن بقى تنشر زاجي الفاشاوة يرسمون عند بالجباية سيقول يا من زار بني أشعرية ولا البديل وضع تمؤمن إذا الشمبات أضع kusa akwai zancen ba akwai wanda su sun shahar da zancen ba yanzu cin yau yana sai da magani magani irin masu sai da maganin nan waɗanda in ba Allah ne shi su sai ka ga wani yana faɗar magana in kana kusa da sirkan kamar da ka makar ne sai su ta faso wasu abubuwa da suke ba a san a rika fito da sun faro ƙwarwar da sunan magani ko kuma kamar da muke ta faɗa wasu da sunan ka. ka tara ɗan mata a gaban ka kana karantar da su a islamiyya ko a makaranta kuma wai kai saboda saboda kai ka kowa iya magana cewa mai za a faɗe shi ban in akwai lokacin da hakan take ake bukatu a zuwa amma dai an san musulmi da ɗan kayan zance akwai kalmar da in ta suka ce ta fito ma in ka ta a bakin mutum a wani sun ta koya maka darasi ba sai zai baka dariya ya baka fushi kuma in kana da abin su da ka mumini ba a san shi da alfasha ba ya tabbata a cikin hadisin ana dan mali Allah ya kare da a gare shi yake cewa ma kana shi bi shi illa illa shan manzo shi bayan da za a albasha ka shiga cikin abu ba sai sai kaga abin nan ya muni wa ma kana hayatu fi shay'in illa zana wa ba da za a yi kunya ka shiga cikin abu ba sai sai kaga wannan abin ya yi kyau ubangiji ta wanda da shi a ta kuluna Allah ma la ta'lamu kuna fadar abu game da Allah ne abin da ku sani ba kun amara rabbi bil qisti ka ce musu ubangiji na yayi umarni da adalci Imam Qawari ya ce ai kul ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama li ha'ala alladhina yadhununa anna Allah amara bil fasha da wa'inna suke cewa Allah ya umarce su da adalci al fasha ka ce amara rabbi ma amara rabbi bima taqulun Allah bai ce ayi wannan abin da kuke faɗa ba bal abin da Allah ya ce amara rabbi bil qisti Allah ya ce ayi adalci وأعينوا وجوهكم عند كل مسجد كما كتيد فسكوكم عند كل مسجد أو السجدة وأنا yake cewa salafu fa inna ahli at-ta'wil salafu fi ta'wilihi wannan maganar malamai sun saba ne ake nufi da wa'azi aqimu wa mun san dai a ya sai da kamar in abu yana zaune sai ya ya tayar da shi kuma akan ce a tsaka idan mutum ya shirya zai fara kamar yadda ake cewa iqama da sallah shine shiga sallah kenan ma'anawiyan majalan da haka idan kana so ka ce mutum ya shirya ta kuma za ka iya cewa ka tsayar da abubuwan tafiyar ka kamar yadda shamfara ya faɗa a cikin lafiyar al'arab aqimu bani an aqimu bani ummi sudura maqikum fa inni ila qaumin siwakum la amyal فقد حرمت الحاجات والليل ma baya wa ah, a وأقل aqimu bari'ukum li sudur mabiyikum ya ku dan uwana ku tayar da kirazan tawoyinku mara kace ku kace ba yi ila qawmin siwakum la an yardina ga ila ku zan tabo da wasu mutanen ba ku ba faqad kullatul hajatu an gama shirya bukatu waje guda wallai da tun dare ma a lokacin da ke tsara ga wata tun da wata da hasken wata wa shuddar li qayyatin maqaya kuma an sanyawa wato an sanyawa taguwa taguwa an sanya masa zamu a hudu an daura masa suke da qayyatin domin zuwa ya wasu ta haka aqama ma'ana ya daidaita ku daidaita sirjin kuma ana ku saita shi da zai fara tafiya za ka aqimu zuwa ku ku sai ta fuskokin ku inda kulli masjid al masjid al masjid wahid wa jam'uhu al masajid wal masjid al maf'al wani ya zanto al masjid wurin da ake yin sujada haifu innahu makan ko kuma ya zanto gabar da ake yin sujada da ita an gane So me ake nufi da aqimu zuwa ku inda kullu masjidi magana ta farko aka ce wajibu zuwa ku kai ku kuntum bis salati ka'aba ma'ana duk inda kuke in za ku sallah ku kallo ka'aba shine ma'ana aqimu zuwa ku inda kullu masjidi to kowanne masallaci kuka shige shi to ku kallo ka'aba kada a ga kun kallo wani waje da ba ka'aba wannan magana an rawaito ta ne daga mujahid ibn jabar Allah ya san rahama da kuma imam suddi imam suddi shi ma'in ibn rahman ibn abi karima abu muhammad al-qurashi al-kufi al-a'war yana da ido daya amma kuma Allah ya ba shi ilimi ya rufe shekara ta ɗari da ashirin da bakwai tarihi ne yana cikin sirar tafi kuma sannan malamai imam ahmad ya wasa ya ce mutum ya mutace amma dai kula da abin da ibn hajar ya faɗa a kan sa a cikin al ya ce saduku ne yana mataki na biyu a cikin mutane masu rike hadisi ya kai mataki na farko ba amma dai yana da kuskure ya kan tabba kuskure za ka ba a amincewa da hadisi kuma baya kai wata hadisi hasari ne dai hasan kuma ana ɗan zargin sa da shi an ci da rumiyar da shayyar. to an rawaito daga siddi da kuma a mujahid ne magana sa kuma tana da karfi a A ranar suna da adalcin kowa suna ba shi irin abin da ya cancance shi na girma da kuma matsayi wannan magana ta farko ke magana ta suna kuma da suka ce wa ana qimu hakun. inda kulli masjid ay ij'alu sujudakum lillahi khalisan abin da ake nufi kawai fassara shi ne in za ku yi ibada ku yi ta Allah shi kadai an fahimta wannan abin zo daga arrabi ibn anas al-bakari al-hanafi al-basri wanda ya shekara da arba'in da daidai amma imam sabari allah ya kansa da rama ya ce wa aula hadain ta'wilai da ta'wil al-aya ni a gari na a zaɓi na abin da ya fi dacewa da mu fassara wannan ayar da shi a cikin wannan fassarorin guda biyu shine maganar rabi وهو أن القوم أمروا أن يتوجهوا بصلاة بلادهم أبنى كينك كوي إن ذاك يتلع فتسكنش أبينك لا إلى ما سواه باوي فتسكنش وما من الأوثان والأصنام كرك فتسكنش بيتي كرك فتسكنش أبنى أكدنا أول مسلم بسني أجي وتعصى وأن يجعل دعاءهم لله خالصا إن ذاك الدعاء ما كيوتي الله شيء كأي la muta an wata tsiya ba wai da zo yi ta tito kana ta ihu kana ta harbuwa kamar yadda masu kiɗa suke yi sai da za ka ga cikin bida ba sa kaunar malaman tafsirin nan wata ran wani zai iya tambaya wai ce wani sa ake shan wahala ne ku kun san fassara kawai ba ku kuka zama yancan malaman ba mu dai kawai ku ba mu takaitacciyar fassara misali kawai ku sai zuce maka da abin da ake nufi to wannan gaskiya akwai lokacin da yake amfani sa da ake bukata ana kan mimbari ana kutuba ana kaza ko shi kana yana so ka tuna masa amma a bani na amana ka danganta maganar zuwa ga wanda ya fahimta. ta kuma a duba a gani duka ce tsabari ya ce akwai wanda ya ce tsabari zai iya tasiri ba kuma sai ga aqida yake karrarawa ila ahlus sunnati wal jamaa yasa Allah ya kan da abar da rahama da yake fassara ayat istiwai da ya dinga jiro maganganun malamai ɗauko abin da ibn kayan yake faɗa a cikin ishtima constitution islamiyya ya jiro ya jiro wana ya ce wana ya ce gaba ɗaya kwashe malamin kirkin kazar dukkan su suna kan ra'ayin ahlus sunnati wal jama'a sai kawo baitin jirin ya ce ulaika azadi da jini bi mithlihi jama'a na ya jarirul ya ce wannan ne iyayena fasili da misali in ka isa ka zo da iyayen ka irin su iyayen gidana kai ma ka zo da irin su ya kai jariri idan wani waje ya haɗa mu da kai kai ma ka kawo nuna an kawo asali rikicin farazzak ne da jariri farazzak ne sun gajiru irin abin da kakanninsa suka yi wa annabi na na ta goma shi da kuma irin dangantakar da yake ya kawo kabilar na ashar ya kawo kabilar waye ya kawo karshe shi ne yake gaya wasu wannan magana yake fa innaka illa ma'aka sabta bi nahshan la mustab'atu min al-maraqati ba'i yace kai da kake dan dan dan mutuniyar wuri in dai har ba ka je ka yi haɗa dangantaka ko kuma ka je ka fake ka nemi kawance da ƙabilar na ashar ba har abada kana nan mutum askantacce wulaƙantacce shi ne ya kawo musu wannan bai ya ce أولئك آبائي فاسألني بمثلهم إذا جمعتنا ya jarirul majami'u Thank you. ki karkice da ihu ba za ki yi wajen ibada da addu'a ba ana roƙon Allah ana ta rawa ana ta rangaji ana ta girgiza ana ta azuna amma kai ta rashin za a maza da mata to ke kenan me aka yi wannan magana da ya faɗa haka ne an suna ta da kafir Allah ya san zama a cikin tafsirin sa yake cewa ai amara kun da zikira abinda Allah yake umarta ku da shi ne ku tsaya ku dar akan addini kada ka dinga fluctuating kar a ganka yau a addini yau kana masallaci kuma gobe a ganka a can a ga mutum gobe ana haleluya da shi kuma ana sallaci kar a ganka yau a wajen ahlus sunna gobe kuma a wajen yan gida da yan gida. A kawai ka tsaya a wa an akimu zuwa ku ai umiru bil ittiqam an umarci mutane su yi ittiqama su daidai da ta ibadati bi ibadati min mahalliha a kowace ibada a mahallin وهي متابعة المرسلين شين بن النبوة سودة كفا المؤيدين بالمعجزات والتشكيك أن لا يكفر المعجزة فيما أخبروا به عن الله عز وجل وما جاءوا به عنه من الشرائع وبالإخلاص له في عبادته ومع أي إخلاص أو العبادة فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين ومن ألا لا يتقبل في قياما أن يشهد الله كما أن الله صلى الله عليه وسلم kuma wannan magana ta ibn kathir wallahi ita ce gaskiya wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin ku tsaya tsayin daka ku yi ibada don Allah kuma ta dace da sunna an fahimta wani ruhu mukhlisina na rauni, kuma ku bauta wa Allah kuna masu tsaftace addinin ku gare shi shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala kama bada'akum nuna. domin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faru halittar ku ta umuduna haka za ku koma zuwa gare shi abin da ake nufi da kama bada a kunta hujuru ai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa kamar yadda mujahid ya rawaito cewa ai su kiyikum ba'da mautikum Allah zai raya ku bayan kun mutu wannan kuma akwai dalilai da yawa na alqur'ani da suke tabbatar da haka ba sai mun ta kawo su ba mun san su dan haka shi yasa al-imam ibn jarir al-tabari Allah ya tsara da rahama ya kawo hadisin sufyan al-thawri da shubatu ibn al-hajjaj daga mughirah ibn nu'man daga sa'id ibn jubair da abdullahi ibn abbas Allah ya kare da a gare shi ce manzara kuma ya tashi ya yi mana kuduba sai mana wa'azi a cikin kuduba sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane إنكم تبشرون إلى الله لن لا أتاشين إذوا على الله رانا القيامة أدبر الله براتا هو تلالا فبرعيد والمهدي يسر وده رأي أعطى هديتا أقول لك عبارة كان yadda kaga ka ba da abu yadda Allah ya faru ku ta ورلن هو دلو بعض في سماء انا بعض كاشياء بعض الله في باش هاي يبدأ سجع أداء سنتنا تريد أن الإنسان سيدع في ما شاهده والمن شاهده فسي لبا ورات المرنا كما بدأنا أول خلق المعين zana yake kam Allah ya kabar yadda dai Allah ya faɗa kamar yadda muka faro halitta a yadda take a da can nuriduhu za mu komar da ita haka wa'adan alaina wannan alƙawari ne da muka ɗaukar wa kanmu in na kunna ba'ina kuma za mu iya kuma sai mun yi wannan hadisin imamu al-bukhari da imamu muslim sun rawace shi da kama bada abun tabudun wannan ita ce ma'ana ta biyu ma'ana ta farko Allah zai raya kamar yadda ya kashe kamar da za ke a raye ya kashe su kuma zai sake dawo magana ta kuma zai dawo da ku a irin halittar da aka haife shi ne tsirara kuma babu tallafi ba kaciya magana ta uku kuma kama ga da akun hudu kamar yadda cin asali Allah ya rubuta cewa waɗannan muminai ne waɗannan kafirai ne to ko da kafiri ya yi aiki irin na mai muni ya yi aiki irin na kafirai kamar da ya faro da tsarin ku a haka za ku koma to idan ka ce a. to yaya kuma an yaka an yi a dama wanda Allah so sallama ya faɗa a cikin hadisi Allah ibn Mas'ud inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta idha hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha kuma da yawa كمان يجي كعب بن سعد بن سعد الساعدي وانا كيسين سيد البخاري سيد مسلم فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيسيوا ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار yawa sun zaɓe na aiki irin yan aljanna amma a اما amma can tsakaninsa da Allah ba aikin da ya ba amma wajen ne shiga wanda fi ma ya tulin nan a zahiri amma a cikin da shiga ba kawo cikar da gurnan ya kawo wannan abbas ibn abi ibn abi wanda ya wuce a kasuwar kufa ya tarar da gawar wani mutum da mutum hudu sun raka sai ya bi gawar bayan an gama ya tambaye su garin da na gaba a bin gawar nan kowa ya kauce suka ce mu ma haya aka ɗauke waye ɗauke kwaya a wancan matar ya tashi ita wajen matar ita bai ta ce ko bai Allah ne tsakanin ki da yaro ta ce ɗana ne me ya faru ta ce kaji ya ce ni shi ne komai a rayuwar da mutane duk ne masa kallon banza ya ce to ina musu kake sanar da kowa mutuwa amma ina so in na mutu ki taka fuska ta ce wannan shine sakamakon wanda ya saba wa Allah amma kuma bayan kin tabbatar an fita da ni kuka ki daga hannu ki ce ya ubangiji wannan dana wa na yarda da shi ka yarda da shi sai ta fashe da dariya ce mamaki ce wai ɗan ke wannan duka kike da ya ce wallahi bayan na yi wannan addu'a ne kawai sai na ji shi yana kira da sauki mai karfi yana cewa ya kuma ya mahaifi ya sa na kalintu ala rahimin rahman na isa zuwa ga Allah wanda yake mai rahama da jin kai sai ubangiji ya yi mun gafara kuma sai na samu Allah baya ci da ka gano ka sani da haka ba ka cewa da wani dan wuta ka san me ka da Allah kuma da yara da mutum kamar yana aiki ne an aljanna amma sai ya zo mutuwa a nan ne zai yake fara sai Allah ya tsira da shi sannan zai tsira wannan shine kama da abu ta'udu fariqan hada Allah ya ce wasu bangaren Allah ya shirya da su wa fariqan hatta alaihim warana wasu kuma Allah ya tabbatar musu da bata Allah subhanahu wa ta'ala ce inna muttaqu shayatin awliya min dunillah domin sirri shaytanu su zama masu intara ba su koma bayan Allah wa ya taruna annahum mutadun fadin sa wa ya taruna annahum mutadun akwai bayani kara akan cewa wallahi sallahi akwai mutanen da su a zaton su daidai suke amma a hakikanin zahirin magana ta gaskiya a wajen Allah ba ta daidai shi wanda su ne yan bid'a Ya aka ce yan bid'a ba wai ana nufin wasu mutane wasu wata kungiya kawai ita kaɗai ba ko da ka yi da a sunna in dai za ka aikata abin da ba ruwan Allah da shi ba ya masa jinta a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da doran nassi na alqur'ani ko na sunna ingantacciya kuma ba zai fara kan ɗaya daga cikin ƙa'idoji na shari'a ba to ko kai ma a da? sai ta Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin mutanen da za su sha wahala su ta ibada suna aiki a duniya amma kuma a lahira za su zo su shiga wuta Allah ya ce hal ataka hadithul rashiya بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة alghashiya da nufin mutane da tsarmakatanta da musibinta alkiyama kenan ya zo maka to saurara da zuzu ne yau da tashi a lokacin da ba su fuskoki a kakkanci a wulatanci adalatu sun yi aiki tukuru na ba sun sha wahala a duniya amma me zai faru tasla naran hamiya ƙarshe kuma za su shiga wuta mai zafi tuskamin ainin za a shayar da su daga idaniyar ruwa aniya mai matuƙar zafi tuskamin ainin aniya amma fa gashi a duniya amilatun sun yi aiki na su ba su sha wahala amma da su da karin kayan da kuma za su shiga wuta saboda aikin nasu na banza ne yasa Allah ya ƙara faɗa mana cikin suratul kafir sai kula mun nabi ukum bil akhsarin a'mala unabbi'ukum bil akhsarin a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون waɗanda yanzu ba na gaya muku waɗanda su suka fi kowa tarewa wajen fuskar aikin su sun yi amma ya tafi a banza su ne waɗanda aikin su ya dozar da tun a duniya sun yi aikin ba ba su ba amma kuma karshe Allah ya wulakanta aikin nasu su kuma suna da san cewa aikin su ya yi kyau to bayan sai a kuma mutane masu cin naman mutane mutum ya zo ya yi sallah ya yi azumin sa ya yi sadaka ya yi hajji ya yi zakka ya yi duk abin da ya kamata ya yi kuma amma ya koma gefe yana aibata mutane yana rarraba mutane suna yana danganta su zuwa ga wasu abubuwa da ba haka ba to ana kwasar ayyukan ayyukan na alheri ana ba su su kuma ana ɗauko munan ayyukan su ana lafta a sa a ƙarshe shi ma sai ya zo ya rasa ayyukan ya yi asara to na sai mu zage da su amma dai ayar ta yi fokusin akan inda hudu ta kalu shayatin auliya shayatin ko na mutane ko na aljani duk wanda ya yi wani mutum ko na aljani ya yi shi suka saba wa Allah ya bar tafarkin Allah ya bar koyarwa a ko ana ce masa to ba ta wannan ويحسبون انهم مهتدون شيء لا على الصلاه وبدا من الله ما لم يكونوا يحتسبون abin da ba ka zata an yi ko da sun da zai bayyana da haushi sai sai Allah ya tura ku akan tafarki na da ya ba mu ikon yin aiki na gari kuma yi Allah ya wani lokacin kuma duk shekar ɗin shi ne mutum ya yi aiki nagari kuma ya amma kuma sai shekaru ya zo ya gwada mun cewa ka kai ba wannan fa aikin naka fa ba dama to da zarar ya ji haka sai ba ya gwada wa mutane cewa misali shi gina masallacin na tara. sai ya cewa shi shi kuma ya kamata ya ga ana masa wani kallo in ba a rasa kallon ba sai kamar ba ni ne gina masallacin nan ba kofar ta ma ya fito a wajen da ta daban yana so ta sarrafa ta gaba ɗaya ta sha na rago da ta da ai shi ma yawa Allah wato shi ma wannan ya dakata shekan kuma shi yana da san ya yi aiki mai kyau ƙarshe kuma shi ma zai zanto bai samu abin da yake so ba sai a kula sosai Allah ya samu dace Allah ya bani ikon tsare hakokin Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يكفينا ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a a ba kuna guda uku na farko gana shi mutum da zai rubuta tambaya da san shi ya tsaya ya da ya rubuta sai da kan ta yi da kan mata ma'ana da baki ne zai tsaya sannan kuma duk wanda zai rubuta za ta yi kokari ya rubuta yadda za a iya kare sawa sannan kuma idan ka rubuta tambaya ka zo da wuri idan malamin kuke ka fara kare sawa domin ka fito ka zo da wurin kenan ba za ka ji an san tambaya ba a assalamu alaikum kuma kamar da malamin bayani maganar da taimako da ake yi wani mutum ne ne a cikin mutane wato ba a tura mu a bayyana wani masu kwalita wannan manara tv da manara rediyo kusan kamar kyauta kungiya da ke ba kowa ya ke kalla mutum ke biya a duniya wanda uh, ya suna ga yan abin da ja akwai tashin dala ya sa kudin subscription ya kai kusan miliyan ɗari biyu a yanzu kuma da miliyan ƙarfin wannan subscription ya kai ƙarfin siyar da abin da siyar da siyar da haka suna wannan kuna da duk da za ka yi kallon